ba kamar yadda wasu jaridu suka ba da labarin shirin babban taron dukkan shugabanni da sauran masu ruwa da tsaki na jam'iyyar pdp ba mataimakin jami'in labarun jam'iyyar barista abdullahi jalo ya ce ba batun taron sai dai masu matsin lambar shugaban jam'iyyar bamanga tukure murabus suna nan suna ci gaba da yi wanda jalan ke ganin tamkar mafarki ne kawai wai ni nasiru ina so in tambaye ka pdp ta lalace ne haka za ta zama na za a yi caucus meeting babu wani announcement jami'a ne ba su da shugabanni kenan lalacewan pdp har ya pdp har ya kai za a yi kokos mitin ba tare da sanin shugaban jami'a ba na ƙasa shi ba manga tukur ba tare da an buga a jaridu an fana a rediyo ba haka kawai wayansu masu son su kawo fitina daga wani waje saboda kawai su kawo a san cewa su ba mutanen kirki ba ne. a yi na zuwa bayan sa abdullahi jalo kana nufin babu yanzu kai a ganin ka babu rikici a pdp duk da wannan matsaloli da ke fuskantar jam'iyyar ana ta fita goma na nasiru ina so ka sa duniya ta ji biri in yana hannun malami ne yake hannu ya zama biri amma in ya shiga hannun ba ma kuka yake yi kuma ina so in faɗa maka faɗa wa 'yan adawa da kuma waɗanda suke yi wa pdp fatan sharri wallahi wallahi ka ji na rantse maka sau biyu ko sau uku a bari wa biri murna in jeji ya kama wuta sai an ga wutan ta mutu shi ma dan kwamitin zartarwar jam'iyyar isa tafi da mafindi na ganin zai yi wuya ba mangan ya sauka kuma da alamun jonathan zai yi takara a 2015 sai dai mafindin na ganin ba da tikiti kai tsaye ga 'yan jam'iyya zai kawo wa jam'iyyar cikas matukar ba a yi zaben fidda gwani ba to yanzu allah ya kawo mu lokacin da har ubangidan ya ji a jikinsa cewa 'ya'yansa sun shiga rigima kuma ba ma suna jiran sai ya mutu su yi gado ba a'a suna ɗiban kayan gadon suna tafiya unguwa da shi su je su kafa shi gwamnoni suna tafiya house of representatives suna tafiya amma har yanzu ni ban karaya ba ai kafafuwan rigima na ƙarshe da pdp za ta iya shiga ta zamanto ta kafu a taɓo ba za ta fita da sauƙi ba shine automatic ticket ɗin don duk wanda yake tsammanin akwai wani wuri da zai nema to an rufe masa kofa ai kaga mutum yana dama ya tafi inda kofa yake a buɗe shi ma dan pdp da ke sha'awar takara aminu kurfi ya yi watsi da matakan yan majalisa in suna miƙewa su je su biɗo tiket ɗinsu su je su biɗo pdp headquarter ba a zaɓi waɗanda suka isa ba su ba da tiket daga abuja PDP dai a yau dinnan ta fitar da wata sanarwa tana mai kushe 'yan APC da cewa suna son kawo siyasar addini kamar yadda kungiyar 'yan uwa musulmi ta Masar wato Muslim Brotherhood ta Muhammad Morsi ta yi yunkurin kawowa. Nasiru da Maili Kaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.